Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanin labarin. Shugaban jamhuriyar Niger Bazum Mohamed tun jiya zuwa yau ya kasance a ƙasar Benin domin wata ziyara muna ɗauke da jawabin shugaban ƙasar Bazum Mohamed a cikin shirin. An damƙe wasu mutane ɗauke da makamai a birnin Agades za ku ji bayanin babban alkali bisa batun lasisin ɗaukar makami ko kuma riƙon makamin yaƙi. A shafin rahoton musamman za mu zura ido kan wata sana'ar wata mata mai sai da shayi da biredi a birnin Doso. sauraro barkamu da yau talata sha hudu ga watan maris 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Shugaban ƙasar Niger, Mohamed Bazoum na kan wata ziyara a jamhuriyar Benin tun jiya. Wannan tafiyar shugaban ƙasar Niger na kan turbar karfafawa da daidaitawar ma'amular tattalin arziki tsakanin kasashen biyu bisa girkin sabbin dubaru ga bayanin da shugaban jamhuriya mohamed mamman bazum ya yi wa takwarorinmu na kasar benin Na ɗauki niyyar kawo wannan ziyara a Benin domin ƙara jaddadawa shugaba Talon da al'ummar Benin niyyar Nijar na ci gaba har kullum da sake rubanya mu ta yadda tattalin arzikin ƙasashen namu zai kasance na tallafawa juna. Mun ɗauki wasu hanyoyi a Nijar na fifita tashar ruwa ta Benin ta zama ita ma ta Nijar hanyar da ke tashi daga Kotunu zuwa Faraku har Malanville bisa hanyar Benin a yawanci hanyar Nijar ce. Mun ɗauki niyyar za mu kai man fetur ɗinmu daga tashar tashar ruwan kotunu daidai ne ta yadda za a kyautata wannan hulɗa kuma na faɗi cewa wannan niyya da muka ɗauka niyya ce da ba za ta ja da baya ba za mu yi komai domin bunƙasa dangantakar mu domin wa ƙasashen biyu na gaya wa shugaba talon za mu kasance cikin girmama juna ta yadda za mu horar da al'ummomin mu domin su gane mahimmancin wannan dangantaka studio kalangu tafiyar yanayin Nijar bari mu isa yankin Abzin. Bandanci a cikin jihar Agadez ya zama abin damuwar mahukunta wannan bandancin ya ta'azzara ne ta riko musamman kuma yawo da makamai da yawancinsu ba bisa ka'ida ba. wakilin mu'anise karim ya firanta da babban alkalin masharantar Agadez muktar hanri mamun ada dauke da fasara. Quand on la région d'Agadez, Idan ka ɗauki yankin Agadez mutane da dama abin bakin ciki suna ɗauke da makamai musamman ma bindigar aka karansa da waɗannan makamai ne suke tara hanya. Yawanci takardun izini da ma'aikatar cikin gida take badawa su ne na rike ko adana makami BA irin bindigar da ba ta wuce milimita shida. Bindigogi ne da mutane za su rike a gida domin kare kansu. Waɗanda suke da wannan lasisi za a ci karo da su cikin balaguro tare da waɗannan makamai ba daidai ba ne. domin akwai bambanci tsakanin lasisin rike makami da lasisin yawo da makami yana kawo matsala rike makami ba bisa doka ba. To ya za a yi a bambanta tsakanin banduna masu tare hanya da tare mutane cikin daji da kamalallun mutane da suke yawo da su cikin daji. Akwai wuya idan ka tsaye da mutane cikin daji da manyan makaman yaƙi ana kuma kama su nan take da tura su ofishin jandarma domin gudanar da A can kuma yankin Tilaberi wani tashin hankali ya abku mutum uku aka kashe ɗaya ya jikata kuma aka yi awon gaba da dabbobi da dama shine sakamakon wani harin da aka kaiwa garin Gulbal cikin kwamin ɗin karkarar Anzuru a jiya. wasu masu ɗauke da makamai ne da ba a tantance ba suka kai harin bisa motuna shidda a faɗar wata majiyar garin albarkacin kai ɗaukin take yanke na jami'an tsaro na gar national an samu an karɓo dabbobin a cewar majiyar guda a can yankin tilabiyar kuma bari mu koma yankin mangari A jiya ne a birnin Difa aka soma wani ba da horo dangance da samu kuma da kyautatar ingantaccen labari a cikin wato karkaru da ake tashin hankali a yankin sahel taron ya hada masu ruwa tsaki na bariki yan farar hula yan jarida da jami'an tsaro na jihar difa wakilin mu gidi abdurrahman ya aiko muna jawabin shugaban hukumar sadarwa sai-sai dr sani kabir ga fasarar bayanin nasa Cikin yankunan da akwai barazanar ta'addanci, 'yan jarida suna cin karo da matsaloli wajen baiwa al'umma labarai, musamman hanyar nemuwa tattarawa da binciken labarai bisa ayyukan tsaro, ko ya kasance a wajen dakarun tsaro ko wajen gungu masu ɗauke da makamai. Kafafen yaɗa labarai da 'yan jarida suna cikin haɗari a lokacin da suke yin aikinsu. Domin samar da mafita ne akan waɗannan matsaloli, hukumar sadarwa sai ta shirya wannan taro. Mun yi kira ga hukumomi jami'an tsaro da hukumomi na gargajiya na yankunan jihar ƙungiyoyin 'yan jarida ƙungiyoyin fararen hula alƙalai da sauransu domin a yi nazari kan hanyoyi domin tabbatar da samun labarai a lokaci cikin girmamawa da kiyayewa da ka'idojin dokokin aikin jarida. A ƙetaren ƙasa kuma tun ranar jiya 'yan jarida 25 na ƙasashen Afirka ta yamma bakwai suka kasance a Wagadugu zagaye na biyu ga ɗaukar horo bisa ga rigakafin rigingimu da fondation irondel ta shirya komi ke manufar wannan ba da horon fadalalu ya samu amsa daga bakin martin fai mai sasantawar ba da horon kafisar kalamun nasa Muna cikin matsala babba a cikin yankunanmu wanda akwai tashin hankali da masu tsatsauran kishin Islama da musgunawa. Muna son 'yan jarida su kasance 'yan ƙasa na gari masu kishi a dakatar da duka abin da bai da kyau. Mu tsaya mu yi nazari kan aiki a samu darasi kullum na yin aiki domin amfanin al'umma. Abin muhimmi a wajen wannan taro irin irinsa na biyu shine taro ne na koyarwa aiki a zahiri akwai masu gabatar da jawabi. bai domin yin nazari mu ga mu mi muke yi mai kyau me muke yi wanda bai da kyau menene ya kamata a dakatar cikin aikin Bari mu koma yankin Mangari a Ingigimi uwaye na ci gaba da bada 'ya'yansu ɗiya mata ƙanana aure alhali ko ba su cika shekara goma sha takwas ba duk da wayewar kan da ƙungiyoyi da na jami'an kiwon lafiya ke zartarwa komi arotar da yara ke haddasawa wakilin mu maina abdullahi yawa mai kulawa da sadarwa asibitin ingigimi tambaya madam kaka aishatu omar ga amsar da ta bayar auren gagawa illoli gare su ko a musulunci. yarinya bata nuna ba ka dauka ka ma aure ai bai kamata ba yarinya ya kamata ta kai shekara 18 tukunna yarinya in bata da shekara 18 adolescent muke kiran sai 18 tukunna yarinya jikinta ya yi kauri duk development da ake so an samu yarinyar da take da kananta shekaru ka dauka ka ba ma aure da yawa ana kawwa samari sun fafasa su jini yana ta zuba a haka an kawo wasu sai su samu mu recuperations wasu sai an bada jini kai an sha wahala dai ka kahin a samu a yi duk wanda an kai mata aure tun tana karaman nan wahala take sha gidan mijinta tunda bata san ciwon kanta ba bata san ba me zaman gidan ma nan da nan wurin fusarin ya fashe mahaifan da kanshi da yake rike da yaron inda yake girman ko cikin karamin yarinya ne cikin babban yarinya ne sai ta yi girma ta kai wata tara da kwana goma wurin aifuwa sai ta nakula ta hoshe mahaifan ta kuma ta hoshe wurin fusarin wannan ma ai masala ce dai a yankin mangarin domin kiyayewar muhalli kungiyoyin mata na faya wani ɗan gari da ke kilomita goma sha biyu ga birnin ingigimi sun shiga gadan-gadan ga wayar da kan mata bisa ga mahimmancin tsabtar muhalli a sama'u da zara shugabannin kungiyoyin sun wa wakilin maina abdullahi bayani kamar haka addinance ma tsafta yana da amfani musamman ma tsaftan muhalli rashin tsafta shi yake kawo tashin hankali a cikin gida kenan in akwai tsafta gurɓacewar muhalli ba za ta zo ba ya kamata mu mata mu tashi mu tsaftace gidajen mu rashin tsafta shi yake kawo wasu cututtuka in akwai ciyawa mu nome inda ruwa yake shiga mu gyara rashin tsafta yana kawo maka zazzabin cizon sauro na damana abu na farko ya kamata mu kiyaye tulin shara a cikin gida ka samu buhu kai ta zubawa ko ka samu so kina cika shara in an share sahi da na Maraice a ta a zubda akwai inda gwamnati ya tana dama mutane domin zubar da shara a ciki sannan abu na biyu ruwan dauda ruwa inda ya kasance wanda bai da kyau ne ruwan datti akwai gototi da akai a ta a zuba a ciki kar ku zub da ruwa kofan gida ko hilin gida ko kalkashin wata bishiya cikin gidanku uwaye na mata wannan kira ne gare ku fannin kuma cibiyar kasar amurka domin ci gaba na kasa da ƙasa usaid tsangayar kasa da kasa ta bincike kan noma a cikin karkaru masu zafi da kuma yankin hilaye masu fako ikrizat sun saka usul ɗin gudanar da wani sabon furoje zuwa ga manoma 500,000 tsakanin shekara 2022-2025 da zai karkata kan irin noman da ake yi da kiwo tuntun kakanni wannan furojen ya sa gurin ƙara kaso 30 cikin 100 na na wato dabarun da ake yi na kasuwanci wajen sana'ar ciyawa da kuma kawo ƙari na kaso 25 cikin 100 wajen amfani da kimiyyar ciyawar dabbobi da kuma ƙarin kaso 30 cikin 100 na amfanin da dabbobin za su samu. Yanzu kuma mu kammala da shirin wasannin motsa jiki. Dangance da shirye-shiryen ranaku na uku da na hudu na tankaɗe da rairayen kofin kan Juventus na ƙwallon ƙafa Cote d'Ivoire 2024. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Fenifu ta ɗau matakin soke ranakun 16 da na 17 na kwamɓalar ƙasa domin baiwa masu kulawa wato damar kimtsawa da kyau zuwa ga karon ranar 22 ga watan maris da za a yi a nan yame da 'yan kwallon sudan ga fasar bayanin da zakariya ya'u ibrahim yawa salamatu kadiri Gaskiya domin ba da dama ga 'yan wasanmu ne su shirya da kyau domin samun nasara a wannan karawa da zai sa mu kai ga shiga sahun kwambala na cin kofin nahiyar Afirka mataki E Ventura da za a buga a Cote a wannan shekara. Muna son samun sakamako mai kyau. Akwai kwallon da za a buga nan cikin gida. Mun saka duka matakai domin samun nasara ba tare da wani shakku ba. Wayanda za mu kara da su 'yan wasa ne masu kwarewa. Mun san su kuma a ɗaya ɓangare muna da matsaloli don haka ne muka saka 'yan mu gaba suna wajen horarwa tun jiya domin nuna musu dabaru a wannan karawa. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar taɓa kiɗi taɓa karatu. Fati Mummuni matashiyar mata ce mai saida shayi da buredi da madara a doso wata sana'a da ta gada daga ma'aifinta a cewarta tun tana karama take wannan aikin duda tana ɗiya mace sana'ar da maza suka wa mamaya domin samun cikakken bayani Nana Hadiza Hassan wakiliyarmu ta doso ta firanta da Fatima Muni ga zubin firar tasu. Ya kuka zo cikin wannan sana'a ta sai da shayi ganin cewa bangare ne da maza suka fi rinjaye? Allah Wallahi ni burin da shayin nan babana ne ke saida shi. Bayan Allah ya masa cikawa sai na zage da yi. Tun shekarar alif ɗari tara da da nake cikin wannan sana'a har yau kuma ina ciki. Yana birge ni dai ne yasa na sa kaina. In tsoho ya tafi aiki ni kuma in na huto daga makaranta sai in buɗe shagon. Ana hakan ne har na zage da sai shayin na bar lakwal. Tun da shi da ya ga ina sha'awar sana'a sai ya bar mini gurin. Waɗanne irin kayayyaki ne kuke gabatarwa a bakan ciniki? Ina yin burodi da shayi, ina yin wainar kwai, ina taliyar indomi. Cikin wannan zamanin da muke, aiki baya da mace ko namiji, wanda kaga yana amfanin ka shi zaka zaba ka yi. Kawai sai da mu fatan Allah ya bamu amfanin shi. Ko abubuwa suna gudana kamar yadda kuke bukata, waɗanne irin mutane ne suke zuwa yin ciniki wajen ku? Maza da mata na zowa, yara da tsofaffi. Tubarkalla ina da customers. Karfe hudu da rabi na safe nake zowa nan, in rufe a karfe biyu na yamma ban taɓa samun matsala da mai gidana ba ko customers ban taɓa samun matsala da su ba muna da yan uwan juna tunda ina zolayar su suna zolayata muna amfani da junanmu dan ni na ci amfanin customers da yawa da akwai waɗanda ke bar mini canjin su da wasu irin kyaututtuka alhamdulillah mace ce ku da kuka zaɓi wannan sana'a da yawanci maza ne suke yin ta ko kuna fidda kanku wallahi na wallahi albarka da na samu a ciki tana da yawa tunda yau a ciki nake ba ma'aifiyata kayan miya ni kan kaina ina biyan bukatuna ni da 'ya'yana a ciki muke ci muke sha kuma mu biya wasu bukatu in yayi saura in adana dan biyan wasu bukatu dan wannan zamanin da muke ciki babu zancen kwana duk mace da ta samu yardar mijinta ta tashi tsaye ta yi sana'arta nawa kuke samu a yini ko kuna keɓe wani abu to in kasuwar ta yi kyau ina iya samun jika ishirin ko goma sha biyar ranar da kasuwar bata yi ba dai ne nake samun jika goma ko goma sha biyu ina gama kuɗin ne in ta kasuwa don sayan kayan da babu in keɓe kuma kuɗin kayan miya da kuɗin biredi wanda ya yi saura in aje ina cewa alhamdulillahi tunda na samu komai a ciki mun sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku nuna ku dan badan da arziki malamin mangungu ke muku sallama a yi sauraro lafiya ga Musa Hassan ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci.